Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai na wannan lokaci mamada ne zo muku da labarin da farko ga muhimman kanun nasu. Shekaru 20 bayan bala'in ruwan Florida suka nakasar da ɗaruruwan yara a tsibirin Maraɗi, gwamnatin Nijar ta fi da sefa miliyar biyu da miliyan 25 ga yara 270 da lamarin ya rutsa da su. Akwai mu da ƙarin hasken lauyan su Muhammad Musa Labo. ma'aikatar ilimin sakandare ta ɗauki matakin rufe makarantu masu zaman kansu 28 za ku ji ko ya kawo haka. Farfesan zamantakewar al'umma Kabiru Umaru ɗan ƙasar Belgium amma kuma ɗan asalin Nijar na goyon bayan taimakon mutanen da suke fito daga waje shine rahoton muna musamman. To madalla an zaɓi ƙasar Masar a yau da safe a Dakar a cewar shafin intanet na RFI a yayin haɗuwar kwamitin zartarwa na ƙwallon ƙafa Afirka Cup. domin karɓar gasar cin kofin Afirka daga ranar 15 ga watan Juni zuwa 13 ga watan Yulin shekara ta 2019. kaf ta zaɓi Masar maimakon Afirka ta kudu da ita ma ta yi takara domin mai gurbin Kamaru da farko wacce za ta shirya wannan gasa a wannan shekara da za ta haɗa ƙungiyar 'yan wasa goma sha shida zuwa 20 Masar za ta karɓar wannan gasa a karo na biyar a cikin tarihin kaf bayan shekara 1959 shekara 1974 da shekara 1986 da kuma shekara ta 2006. Gwamnatin Nijar ta fidda miliyar biyu da miliyan 25 na sefa domin shafi hawayen mutane 270 da suka cici kansu cikin matsalar a shekara 20 bayan bala'in ruwan fliyar da suka gurbata wato rayuwar waɗannan yara wadda kuma ta nakasa ɗaruruwan su a tsibiri a yankin maraɗi a cewar lauyansu. Maitar Muhammad Musa Labo ya nuna cewa waɗannan kuɗaɗe za a miƙa su ba da jimawa ba ga waɗannan da matsalar ta shafa a gaba shugaban hukumomi da sarakunan gargajiya. Fiye da shekara goma ana bin kes ɗin bayan shekara uku da aka yanke shari'ar gwamnati ya cika alkawalinsa na biyan haƙƙin yaran tsibiri inda koti ya hukunta gwamnati da ya biya su miliyan bakwai da jika ɗari biyar bisa amincewar ɓangaren biyu koti kansa ya hukunta gwamnati da biyan kowane yaro miliyan goma sha biyar sai gwamnati ya ce mana da baya da halin biyan wa'annan kuɗaɗe ya roƙe mu da mu amince masa da ya biya rabin ga kowane yaro sai muka wa wa'anda al'amarin ya shafa bayani sai suka amince maimakon gwamnati ya biya miliyar kuɗu da miliyan hamsin sai ya biya miliyar biyu da miliyan ishirin da biyar su ɗari biyu da saba'in ba da bata lokaci ba za mu so mu mayar musu wani. zamu kuɗin za mu ma mahukunta su zo su gani da idansu da mun baiwa wa'annan mutanen kuɗaɗen Rahoton Musa Hassan bisa fasar Gungu Muhammad Dantani fiye da yara dubu ne za a iya cewa wannan matsala ta rutsa da su ta fliyora amma a cewar lauyan nasu a lokacin hada takardu wasu iyayen su nuna shaku kuma wasu ba su da hali dalilin kenan wannan adadi ya tsaya ga 270 masu cin gajiyar. A wata ganawa a ranar Asabar wato tsakanin shugaban kungiyar 'yan jarida kan ruwa da tsabta Rejiya da shugabannin unguwanni na yankunan birnin mai guda biyar. Makasudin wannan haduwa mai taken kara kuɗi ruwa ga attajirai domin taimakawa mara galifu samun ruwan sha. Muhammadu Bubakar na mata mai unguwa na unguwar aeroport ta biyu da ya halarci taron ya amina da wannan haduwa ta Rejiya a cikin rahoton Muntari Muhammadu. Wannan irin abin da ya kawo gaskiya wata muna farin ciki da shi suna son san duk inda ɗanin Nijar suke wata ta wata a bashi ruwan sha tsabtattu kun san da shi ruwa su ne rayuwar duniya to shi ya muhara muke fatan muna godiya zuwa gare shi ta karfa kai ruwan nan duk inda ya kamata lungu lungu sako sako abin da muka ga mun kwatanta mishi dai to a karwa abin kwaran gaske karshe kin da basu da waɗannan ruwan ba su ruwan sha tunda ba shi yiwuwa tun kana zama cikin garin Niamey kuma a ce baka da ruwan sha sai ka ta kai wajen metar ɗari biyu metar ɗari ku kamin ka zo ka samu ruwan sha eh, wannan an gwata mu akwai da wannan matsala tunda nan ma kusa gare ni nan ma watan akwai wata farti inda zaman ba su da ruwan sha dole watan sai sun tafi bi ruwa ko ko sai sun tafi bisa forage ko ko sai sun sha ruwa ga rijiyoyi Yaran da suka wuce shekara ɗaya kusan 1,047,901 kimanin kashi 97.10 cikin ɗari suka sami shashawa zagaye na biyu na kamfan shashawa yaƙi da kwalara da ya gudana daga ranar 21 zuwa 24 ga watan Disamban shekara ta 2018 saɓanin kashi 95.33 cikin ɗari kimanin mutane 1,047,202 a zagayen farko da ya gudana a ranar ranar 2 zuwa 6 ga watan Disamban shekara ta 2018 a cibiyoyin kiwon lafiya guda uku na Age, Chaduwa da Gazawa a yankin Maradi a cewar wata sanar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS a Yamai ta ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 2018 an gano wasu masu kwalara 3,822 tare da mace-mace 78 da aka yi rajista tun a ranar 5 ga watan Julin shekara ta 2018 a cewar sanewar mutum guda na baya da aka gano da cutar shine na ranar 19 ga watan Nuwamban shekara ta 2018. ma'aikatan kamfanin sadarwa na orange niger sun koma aiki a yau da safe a cewar wakilin mu a cibiyar kamfanin mu tunatar da ku cewa kamfanin an rufe shi ne a ranar 29 ga watan nuwamban shekara ta 2018 bisa umarnin hukumomin haraji mu nemi jin ta bakin mai kula da watsa labarai na kamfanin domin karin bayani amma ya ce mana babu abin da zai faɗi kan wannan batu. Makarantun sakandare masu zaman kansu 28 ne a dukkan faɗin ƙasar mu ta Nijar aka rufe bisa umarnin hukumomi wasu dalilin rashin izinin kafawa wasu kuma rashin takardar budewa a cewar daraktan ilimin sakandare da ke kula da masu zaman kansu da aka tuntuɓa a yau da safe ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano masu makarantun da ba su da ƙa'ida mai dawaki Buhari a cikin rahoton Rukaya Abdulrahman. A cikin ƙudiri na farko na rufe makarantu 26 ne, amma yanzu sun kai 28. A jimillar ƙasa a Agades akwai makarantu hudu, Difa ba ko ɗaya, Doso ɗaya, Maraɗi biyu, Tawa ba ko ɗaya, Tilibiri ɗaya, Zandar ba ko ɗaya, sannan Yamai muna da makarantu goma sha takwas. Akwai yiwuwar a samu ƙarin waɗansu makarantu saboda ana ci gaba da bincike. Da zarar muka samu makaranta da ba ta bisa kan ƙa'ida to dole mu Mutane ne da suka buɗe makarantu ba tare da izini ba. A gaskiya makomar ɗaliban ku ɗora tambayar gare su da suka buɗe makarantu ba da izini ba. Sun san yadda za su yi da ɗaliban. Muntari Muhammadu kenan da fassara su ne talatin da biyar ne fitattun 'yan mata da suka samu karatun boko a yankin Maraɗi da suka samu kyautar kayayyaki da kuɗi domin ingiza su ga ƙara rubanya ƙoƙari a cewar Madan Ɗan Galadima Rahana ta cibiyar bunƙasa bunƙasa ilimin 'yan mata a sakandare bikin jiya na cikin tsarin iyawa da cancanta na kamfan dukkan 'yan ɗiya mata a makaranta bari mu saurari ta a cikin rahoton muhammad mamman La récompense est constituée comme si chaque kit comprend kumshi jakar karatu turmi daya na atamfa da littafin rubutu goma sha shida da littafin karatu da kuma jika goma sha biyar ga kowace mace. Mun dogara ne da sakamakon karatu shekarar bara. Tallafi ne na projes da ke bai wa mata kuzari a karatun boko da kuma kiyaye aure da su da wuri domin a cima muradun karni. Wannan mataki yana bai wa mata mata ƙoƙari na mai da hankali a kan karatu da kuma ingiza sauran mata su samu abun misali yana yiwa ta yi kuzarin fiye da waccan mace Fassarar Rafika Tayar kenan. Bayan jerin zanga-zanga kan tituna da fitowa a kafafen yada labarai ɗaliban jami'ar Yamai da ke samun kuɗin alawus da ko tallafi sun fara samun su kuɗin su a yau da safe a cibiyar kula da alawus da kuɗin karatu ta ƙasa a cewar Arifa Hassan sakataren na ƙungiyar Enon tattauna ce ta bada damar a fido da waɗannan kuɗaɗe na shekara ta 2016-2018 duka a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. An cimma matsaya ga tattaunawa na biyan tallafi ga ɗalibai na shekara 2016-2017 da aka soke. Kuma an fara biyan ɗalibai alawus. dangace da batun alawus ɗin ɗalibai mun cimma daidaito tare da gwamnati bisa abubuwa uku. Na farko dai shine soma biyan alawus na jerin takardar farko. Na biyu kuma shine sake bita takardu domin saka abokaninmu da suke ajin mas master da kuma lisans. Dangance da batun shekaru, Enun ta matsa tilas sai an fidda batun shekaru, amma sai dai a bangaren gwamnati sun kawo muna waɗansu shawarwari domin amfana da tallafin. Yarjejeniyoyin da muka cimma su ne zamu aiki da su tsawon shekara, sai dai in wata gwagwarmaya ta taso na buƙatar a soke ko kuma warwarewa. A ranar Juma'a ƙungiyar 'yan makaranta ta college da lise ta mai ta ƙaddamar da da wani yajin aikin ƙauracewa karatu na sa'o'i shida bisa wannan yajin aiki 'yan makarantar na buƙatar a kyautata zaman rayuwarsu na karatu debis aliyu sakatare jari na lise da college na yamai ya bayyana cewa suna ƙofofinsu a buɗe suke domin tattauna a cikin rahoton umar hama Hukumomi sun kiraye mu ranar Laraba da ta shuɗe a karfe hudu na marice a harabar gwamnan jiha. Da muka je a can muka lura da abokin hulɗa guda cikin hukumomin baya cikin zaman taron. Sai muka ga ya waje ba mu dakatar da tattaunawar kuma mu tilasta cewar sai bukatun da muka aza sahun gaba an tattauna a kansu. Mataki ne da muka tsayar a makarantar lise kasai yayin wata haɗuwa da muka yi da magoya bayan. mu. Muna cikin wannan haɗuwar ne hukumomi hukumomin suka kiraye mu suka shaida muna dalilan da suka sa bai halarci tattaunawar ba sai suka ce mana mu dawo jibi a jibin taron bai gudana ba ranar alhamis din saboda shi dai wannan mahukuncin ya karbi kiran shugaban jamhuriya daga baya ranar juma'a muka haɗe a harabar kula da ba da karatu ta yanki sai muka tsayar da cewar lalle ya waje ba mu nuna ma magabata da ban lamunta ba da halayen da suke nunawa zuwa ga kungiyar ta. Hukumomin Libya sun kaddamar da wasu takardun sammaci guda 37 kan wasu 'yan Libya da wasu 'yan Chadi da kuma wasu 'yan Sudan da ake zargi da hannu a kan hare-hare kan gine-ginen man fetur da kuma wani sansanin soja in je kamfanin dallancin labarai na AFP a ranar Asabar da ya rawaito wata majiyar cibiyar babban alkali. Takardun sammacin sun shafe 'yan tawaye Chadi 22, 'yan Sudan tara da kuma 'yan Libya guda shida da ake zargi da hannu kan hare-hare kan butocin man fetur a gabashin Libya a shekara ta 2018 da wani sansanin sojan sama na Tamahat a kilomita 500 daga kudancin babban birnin Tripoli inda fiye da mutane 140 suka mutu a cikin watan Mayun shekara ta 2017. Sai kuma rahoton mu na musamman da yake ziyara a ƙasar Nijar Kabiru Umaru farfesa a fannin ilimin zamantakewar al'umma ƙwararre kuma kan 'yancin jama'a da samun aiki na goyon bayan la'akari da taimakon mutane da suka fito daga ƙetare cikin tsarin kawo ci gaban tattalin arziki a Nijar. Kabiru Umaru ɗan kasar Belgium ne kuma amma dan asalin ƙasar Nijar ya yi takara a Liège a zaben gundumomi na shekara ta 2018 ya yi wa Michel Deji bayani kan tarihinsa na zama Italy. Bakin haure suna iya taimakawa ci gaban tattalin arziki da siyasar ƙasa shine furucin da Profesa a kimiyyar zamantakewa Kabiru Umaru ya yi, inda ya ce ƙasar Nijar tana iya samun bunƙasa sosai kasancewar bakin haure a cikinta kamar sauran ƙasashen duniya. Safe dizan. Kara goma ke gada nake cikin ƙasar Belgium tun lokacin da na zo na samu karbuwa daga ma'aikatar migration inda aka bani sararin samun zama kuma na yi amfani da damar da aka bani don in samu girkuwa Na bi ka'idar sharuɗa da dokokin ƙasar sai na yi tambayar samun takardar zama ɗan ƙasa na kuma same ta. Ta hakan na kasance da takardar 'yan ƙasanci babu biyu da amincewar ƙasa ta Nijar a shekara ta 2014. Hakika ba a rasa matsaloli. Ina maiƙa godiya ta ga 'yan uwana 'yan asalin Nijar wanda suka tallafa mini a wannan lokaci na kasance mai 'yan ƙasanci na ƙasar Nijar da ƙasar Belgium domin in ci gaba da karatuna tare da kawo gudun ta ga tattalin arzikin kasar Belgium da na kasa ta Nijar. Kun kasance ɗan takara na zaben ƙananan hukumomi a zaben baya-bayan na a can birnin Liège. Me ya ba ku sha'awar na ajiye takarar ku? A lokacin da na zo Belgium karatun kimiyyar siyasa da na zamantakewar al'umma nake, ni ne matashin farko ɗan ƙasar Nijar da ya girka jam'iyyar siyasa a nan Nijar. Da na isa a can, na ɗau zaɓin goya ma wata jam'iyya wadda ke a inda nake. Na ba da goyon ba. bayana a kanta wannan jam'iyya ita ce ta ga fasalin karatu na kimiyyar siyasa jam'iyyar ta ga kokarin da zan iya kawo mata akan tsarin gudanar da manufarta ta fannin zamantakewa sai wannan jam'iyyar ta ba da suna na zaman dan takararta hakan ya bani damar samun masaniya ga kaina ma ganin buɗi da na samu zuwa ga wajen saduwa da al'umma 'yan ƙasar inda nike sauraron su in kuma ba su ra'ayin hanyoyin mafuta ga matsalolin da aka zayyana haka kuma ya bani damar damar fahimta da ƙasa ta ta sa latti ga tunzurar da waye kan jama'a da kuma gurguso waɗanda suka fito daga wani waje don su kawo nasu ƙoƙari da hazakar da suka iya kawowa ta fannin tattalin arzikin ƙasa za waje ba a yi tuni a lissafa irin waɗannan mutanen domin suna iya kawo tasu gudunmuwa. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.